magana kai tsaye a shafin mu na bbchausa.com ko a kan mita 13 da da kuma wasu tashoshin FM a wasu kasashe na Afirka ko ta tashar talabijin ta da ake samu ta tauraron dan Adam. Umaima Sani Abdulmomin ke muku sallama a cikin shirinmu na karfe uku daidai agogon Najeriya da niger wato biyu daidai agogon GMT da Ghana. za ku ji cewa dubban al'umma a Nijar sun fito domin jaddada goyon bayansu ga juyin mulkin sojoji a tsakiyar babban birnin Yamai tare da aike gargaɗi mai ƙarfi. Ta kira ga sai da yawo da iyo ma da waɗansu duk ƙungiyoyi su yi hankali da kansu. Abun da bai kashe Mali bai kashe Burkina bai kashe Nijar. kun gama ƙarhi da ƙarhe sojawa su tai da bindiga mu kuma za mu take musu gargada. to yayin da wannan zanga-zanga ta yi zafi sannan kuma wa'adin mako guda da kungiyar ecowas ta baiwa sojoji na su da mulki hannu muhammad bazum ke gab da cika su ma malamai a nijar din sun fito suna cewa 'yan ƙasar nijar talakawa a yi ƙoƙarin kada a ɗora musu abin da ba sa iyawa kada a zalunce su saboda wannan dokoki takunkumai ta yi ma 'yan ƙasa nauyi Kungiyar kwadago ta NLC a Najeriya ta fayyace wasu dalilai da take cewa su suka kai ga ta aminta da jinkirta yajin aiki da ta tsara somawa a fadin ƙasar kan matsin rayuwa. ba dubu da kansa ya zauna da shugabannin farko jiya ba zama kawai aka yi ba ya yi alkawura da dama kuma ya roƙi alfarma wannan karan shi zai ta zama da ya yi alkawarwa da yawa ita kuma jam'iyyar apc da ke mulki a najeriya ta tabbatar da tsohon gwamnan kano abdullahi umar ganduje a matsayin sabon shugaban jam'iyyar na ƙasa kafin mu je ga rahoton nan ga Muhammad annur Muhammad da cikakkun labaran duniya. Dubban jama'a sun yi gangami a tsakiyar babban birnin Nijar ya mai domin nuna goyon bayan su ga juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar a makon da ya gabata. gamayyar kungiyoyin farar hula ce ta kira jama'a domin su fito su yi Allah wadare da takunkumin da kungiyar kasashen yammacin Afirka ECOWAS ko yawo ta sanya wa Nijar kin saboda juyin mulkin. Despite this show of support for the men who overthrew the president, many in Niger. Wakilin BBC ya ce duk da goyon bayan da ake nuna waɗanda suka hambarar da shugaban ƙasar da yawa ba sa goyon bayan juyin mulkin. ECOWAS da yi ta ce muddin sojojin ba su mayar da shugaba Muhammad Bazin da suka hambarar kan mulki ba to za ta iya ɗaukar matakin soja a kan lamarin. a yau ne kasar ke murna zagayowar ranar samun yancin kanta daga faransa shekara 63 da ta wuce wani kusa a sojin ukraine ya ce ɗaya daga cikin rundunoninsu ne ta kai hari kan gadar kach da ta hada rasha da crimea a watan da ya gabata a lokacin rasha ta dora alhakin harin akan wani jirgi mara matuki na sojojin ruwa yanzu kuma sakataren majalisar tsaro ta ukraine ya tabbatar da cewa kif ce ta kai harin alexi danilov ya yi shagube kan yadda rasha ke nuna cewa gadar tana da tsananin tsaro inda kasar ke alfahari da ita a matsayin ɗaya daga cikin wuraren da ko da wasa ba za a iya taɓa su ba Masu yaƙi da matsalar ɗumamar yanayi sun hau kan rufin gidan Firaministan Birtaniya a arewacin Ingila domin nuna adawa da manufofinsa na makamashin mai. Greenpeace protesters used ladders to climb onto the roof of Rishi Sunak's home. Wakilin BBC ya ce masu zanga-zanga na kungiyar Greenpeace sun yi amfani da tsani suka hau kan rufin gidan Rishi Sunak inda suka sako bakin yadi suka lullube bangon gidan tare da wani mai rubutu da ke cewa ba sabon mai. A wannan makon ne Rishi Sunak ya amince da bayar da ɗaruruwan sababbin lasisi na haƙar mai da iskar gas a tekun yankin Birtaniya na North Sea abinda ya harzuka masu rajin kare muhalli. mr sunak da yana hutu ne tare da iyalinsa a california a yanzu to labaran duniya na zuwa muku ne daga sashen hausa na bbc saudi arabia da kuwait sun jaddada cewa su ma suna da iko na mallakar haɗin gwiwa ta wani yanki mai arzikin iskar gas da ake ja in ja a kansa wanda iran ke cewa nata ne kasashen uku sun dade suna kai ruwa rana akan mallakar yankin na cikin ruwa wanda iran ke kiran shi da suna arash su kuwa saudiya da kuwait suna kiran shi da durra kokarin da aka yi a baya-bayan nan kan farfado da tattauna da iran kan lamarin bai yi nasara ba hasali ma iran din ta yi alkawarin fara haƙar iskar gas din nan gaba kaɗan ba tare da wata yarjejeniya ba ita ma kuma kuwait ta yi barazanar yin hakan a bara dai kuwait da saudiya suka sanya hannu kan wata yarjejeniya ta gyara wajen domin fara amfana da arzikin amma kuma iran ta yi watsi da shirin da cewa haramtacce ne ana samun rahotannin karin ɗauki ba daɗi tsakanin sojojin gwamnatin habasha da ƙungiyar masu tayar da kayar baya a yankin amhara can a wajen gondar mazauna birnin sun shaida wa bbc cewa an yi ba ta kashi mai tsananin gaske domin karbe iko da filin jirgin sama na garin damantin ajiya laraba mayakan sa kan sun kwace filin jirgin sama na birnin nan mai tarihi lalibela akwai kuma rahotannin da ke cewa an fasa ofisoshin 'yan sanda da gidajen yari a garuruwa da dama yankin dai na amhara na fama da fadace-fadace tun bayan da hukumomi suka ce za su rushe wata kungiya ta masu damara da ke samun goyon bayan gwamnati to labaran duniya ke daga sashen hausa na bbc to madalla an gaishe ka muhammad annur muhammad sai kuma rahotanni. Gwamnatin Birtaniya ta ce za ta rage yawan ma'aikatanta a Nijar nan da wani dan lokaci saboda matsaloli na tsaro a kasar Biyu bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a makon da ya gabata. Faransa ta ce tuni ta kammala kwashina ta 'yan kasar da sauran 'yan kasashen Turai daga Nijar din. wannan mataki na zuwa ne a daidai lokacin da dubban mutane ke zanga-zanga domin nuna goyon bayansu ga sojojin da suka yi juye mulki da kuma adawa da kasashen ƙetare da ƙungiyoyin da ke allah wadai da buƙatar a mayarwa muhammad bazum da mulki ga fassarar rahoton catherine bayrohanga Gwamnatin Birtaniya ta ce mamayar da sojoji suka yi a Nijar ta haifar da zanga-zanga da tarzoma don haka za ta janye wasu jami'anta a ƙasar. wata zanga-zanga a ƙarshen mako ta rikide zuwa tashin hankali yayin da jama'a suka kai hari kan tawagar faransa yayin da jamhuriyar nijar ke cika shekaru 63 da samun yancin kai daga faransa jama'a sun taru domin nuna goyon bayan su ga waɗanda suka yi juyin mulki tare da yin kira ga sojojin faransa da su fice daga ƙasar Wani mutum ya ce daga ƙarshe 'yan Nijar sun 'yantar da kansu daga kangin mulkin mallaka sai dai mamayar da sojoji suka yi a Nijar a baya bata haifar da wani gagarumin ci gaba ta fannin tattalin arziki ko dimokuraɗiyya ba. Duk a cikin wannan yanayi da ake ciki, rahotanni na cewa kungiyar ECOWAS ko CDIO ta tura wata tawaga a kasar ta Nijar daga Nigeria. Tawagar da tsohon shugaba Janar Abdulsalami Abubakar ke jagoranta da ta hada da sarkin musulmi. A daidai wannan lokacin kuma shugabannin sojoji na kasashen kungiyar ta ECOWAS na gudanar da wani taron kwanaki uku a Abuja, babban birnin tarayyar Nigeria domin nazari kan matakan da suka dace da kungiyar ta ECOWAS za ta dauka wajen shawo kan wannan lamari na juyin mulki a kasar ta Nijar. To yayin da ake tunkarar ƙarshen wa'adin da ƙungiyar ECOWAS ko sai dai yawo ta baiwa sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar da su fice daga fadar shugaba, ana ci gaba da samun 'yan kasar da ke fitowa suna zanga-zangar nuna goyon bayan su ga wannan juyin mulki da kuma kyamar ƙungiyar ta yammacin Afirka, kamar yadda za ku je a cikin rahoton ila Yusufu. Dauko daga tarukan gangami har ya zuwa sanarwoyi. taron manema labarai da sauransu ne ake ta fitarwa daga kungiyoyi daban-daban tun daga ranar 26 ga watan jiya kawo yanzu hakan kau domin bayyana ra'ayoyi mabambanta kan juya mulkin da ya hambarar da shugaban muhammad bazum mafi akasari kuma na bayyana rashin amincewa ne da matakin sojin da kungiyar ecowas ko sai da yawo ke da niyyar dauka don taka birki ga sojojin da suka yi garkuwa da demokuraɗiyya da kuma zababben shugaban ƙasar muhammad bazum kamar yadda shugabannin kungiyar ta ecos ko sai da yawo suke bayyanawa sannan a hankali dai an tunkari ƙarshen wa'adin da kungiyar ta afirka ta yamma ta baiwa sojojin ta haka kuma lamarin da ke faruwa na halin matsi da ƙangiyar rayuwa da 'yan ƙasar suka faɗa na daɗa ta da hankali inda ko ɗazu ƙungiyoyin fararen hula a wani taron gangamin da suka yi sun yi tir da Allah wadai da wannan mataki na ƙungiyar ta sai da yawo. Ya kira ga sai da yawo da iyo ma da waɗansu duk ƙungiyoyi su yi hankali da kansu. Abun da bai kashe Mali bai kashe Burkina bai kashe Nijar. Mun kama ƙarhe da ƙarhe. Sojawa su sai da bindiga mu kuma za mu take musu gargada. Duk 'yan Nijarin da suke babu ga kwana. Sai da yawo ba su dangana ba har yanzu suna mawalki. malamai a nasu bangare su ma sun hito sun yi da wannan mataki kamar yadda suleiman mamman yake cewa a cikin sanarwar da suka karanto 'yan ƙasar nijar talakawa a yi ƙoƙarin kada a ɗora musu abin da ba sa iyawa kada a zalunce su saboda wannan dokoki ko wa'annan wato takunkumai da sai dai yawo da yiwuwa sun ka yanke a ƙasar nijar ta yi ma 'yan ƙasa nauyi 'yan ƙasa ba sa iyawa talakawa suke son su cuta kuma sa'an nan kuma waɗannan takunkumai sun ɗauke su ne akan zalunci ba akan wato hanyar da ta dace ba a suma iyayen gida cewa da mata da kowane lokaci su ne ke wahala da zaran wani lamarin marasa daɗi ya faru kasheji su ma suka yi ga kungiyar ta ecowas kan batun na hari da ma jerin takunkuman da ta kakabawa niger madam miko fatima umaru ta koka da lamarin kamar haka da yara mu ne masu rauni cikin al'umma ko ba haka ba kenan yau idan wata matsala ta zo maza ha gudu za su yi mu da iya kenan dole ne mu ce wannan matsala ta shahi mata muna tsaye muna roƙon Allah da kyawawan sunayensa akan ya kama na agajinsa kuma mun ƙara maimaitawa ga sai da yawo su ji tsoron Allah kuma su sani cewa ko kusa ɗan Nijar bai yarda ba akan su tsoma bakinsa cikin matsala ta Nijar kuma haka ba mu yarda ba akan wasu sojoji da kasashen waje su ce za su musu kama ƙasar mu hari ita ma a wata sanarwa wadda da ta fitar kungiyar kwadugo ta alkalai ta kasa ta yi tirda juyin mulki inda ta kira ga majalisar ceto ta kasa da ta gaggauta dawo da mulkin demokaradiyya a cikin kasar tare da kira ga dakarun tsaro da su mai da hankali ga aikinsu wanda shine na tsaron kasa da tabbatar da lafiyar al'umma sai dai masana na ganin abin da ya dace sojojin su maida wa hankali shine abin da suka ce ya tilasta musu hambarar da gwamnati muhammad bazum cewa da tsaron ƙasa maimakon cece ku ce ganin yadda ko a ranar lahadin da ta gabata a yankin walam wasu 'yan bindiga sun kai hari kan sojojin da ke wurin inda suka kashe biyar suka yi awon gaba da wasu goma ila isufu bbc hausa daga yamai jamhuriyar niger To bayanai da ke shigo mana na cewa gwamnatin soja ta jamhuriyar Nijar din ta yanke wuta da ruwa ga hambararre ko an ce a bangaren da ta tsare hambararren shugaban Nijar din Mohamed Bazoum. To gaba a cikin shirye mu za mu kawo ƙarin bayani. To daga batun dambarwar juyin mulki a jamhuriyar Nijar sai wanda ya shafi haƙƙin ma'aikata a Najeriya. Ƙungiyar kwadagon Najeriya ta tabbatar da janye yajin aikin da ta shirya somawa a yau Alhamis bayan da ta fitar da wata sanarwa da ke cewa ta ɗauki matakin ne sakamakon neman shiga tsakani da shugaban kasa Bola Ahmad Tinubu ya yi. Kungiyar ta ce shugaba Tinubu ya dauki alkawarin biya musu bukatunsu da suke nema ciki har da gyaran matatan man fetur da duba tsarin albashin ma'aikata da dai sauransu. Ga Zubairu Ahmad Kasarawa da ci gaban wannan rahoton. 'yan sawo'i da gudanar da zanga-zangar lumana da 'yan kwadugun suka yi a ranar laraba sun fitar da sanarwar jan yajin aikin a bisa dillan da suka bayyana da shiga tsakanin da shugaban kasa bola ahmed tinubu ya yi da daukar alkawarin biya wa 'yan kwadugun bukatocinsu da suka hada da duba sabon tsarin albashin ma'aikata da samar da motocin sufuri masu sauƙin kuɗi da gyara matatun man ƙasar nan cikin ƙayyadaddun lokaci kwamar abaya toro ya bayyana dalilansu na jan yajin aikin kaga na farko babban matsalar da muke suke ba su bukatar su zauna da mu idan ka dubi tarihi za ka ga da baya ko shugaban kasa ya zauna da mu ko mataimakin shi ko kuma sakataren gwamnati su ne suke zama da kungiyar kwadugo amma ina son tabbatar maka cewa daga jiya zuwa yau gaba tinubu da kansa ya zauna da shugabannin kwadugo jiya ba zama kawai aka yi ba ya yi alkawura da dama kuma ya roki alfarman wannan karan shi zai ta zama da mu ya yi alkawura da yawa a kuma ya sa lokaci. Da kuma tambaye shi ko akwai wani mataki na gaba da za su ɗauka idan har gwamnatin tarayya ta kasa cika alkawarin da ta ɗaukar musu sai ya ce. Wallahi wallahi wallahi in bai cika alƙawari ba za mu kai ruwa rana da shi. Akwai matakai da yawa kamar da na maka bayani a ƙarƙashin kundin tsarin mulki Najeriya da ta ba mu dama bayyana rashin gamsuwan mu kuma mu kwaci mu in Allah yarda za mu bi wannan hanya kuma za mu kwato hakkin dangane da matakin kai su kara a kotu da gwamnati ta yi a bisa zargin da ake musu na umarnin umarninta game da shiga yajin aikin kuma abaya toro ya ce ai ba su karya umarnin kotu ba kotu lokacin da ta ba da wannan oda ta ba da oda lokacin da mai yake dari biyar da wani abu shine ta ba da wannan oda cewa kada mu yi yajin aiki misali yaranka guda biyu sun yi faɗa sai ka ce a'a an sasanta ku kada kowa ya sake dukan wani sai kwatsam ɗaya tashi gaurawa ɗaya mari sannan ka ce ɗayan kada ya komi kotu ta ce kowa ya koma da gwamnati da ma'aikatan kwadugo kada kowa ya sake wani abu amma kwansan gwamnatin najeriya sai suka tsara man daga ɗari biyar da muke kalubalanta suka mai da shi ɗari shida. wannan sabon matakin jan yajin aikin ya zo wa 'yan najeriya da mamaki duba da yadda gamayyar ƙungiyar kwadugo ta ma'aikata nlc da kuma ta masu masana'antu tuc suka nuna ba gudu ba ja da baya wajen neman sai ungulu ta koma gidanta na tsamiya inda suka buƙaci gwamnatin tarayya ta da tallafin man da ta cire kana ta biya malaman jami'a albashin wata takwas da suke bi tare da sauran wasu buƙatu na daban zubairu ahmad kasrawa bbc hausa a abuja najeriya To madalla da haka agogo muke cewa karfe uku da minti goma sha hudu kenan agogon Najeriya da Nijar. Biyu da minti goma sha hudu agogon GMT. Masana abdul momin ke gabatar da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. Kuna iya ziyartar shafinmu na bbchausa.com domin karanta wasu labaran da muka wallafa. To gaba cikin shirin zamu je Kamaru inda masu hannu da shuni na haɗaɗɗiyar daular Larabawa ke yunkurin zuba jari a ƙasar. Amma yanzu a Najeriya, kwamitin zartarwa na ƙasa na jam'iyya mai mulki ta APC ya zaɓi tsohon gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje a zaman sabon shugaban jam'iyyar na ƙasa. Haka ma kwamitin ya zaɓi sanata Ajibola Basiru a zaman sakataren jam'iyyar na ƙasa. An zaɓi mutanen biyu ne a yayin taron kwamitin karo na goma sha biyu da aka yi yau a Abuja. Ƙarƙashin karkashin shugabancin shugaban kasar Bola Ahmad Tinubu. Jam'iyyar dai ta fuskanci wani rikicin shugabanci a baya-bayan nan da ya kai ga har an yi murabus kunci shugabanta ya yi murabus da sakataranta na kasa wato Abdullahi Adamu da wato Iola Omishore. To kai tsaye muna tare da abokiyar aiki Raliya Zubairu wadda ta halarci wannan taro. Raliya barka da shigowa. barka da a umaima to kamar menene karin bayani to umaima karin bayani dai shine um, a kamar yadda kika ce wato an yi jam'iyyar apc ta yi taro inda uh, bayan taron ta bayyana wato tsohon gwamnan jihar kano umaru abdullahi ganduji a matsayin sabon wato shugabanta abdullahi umar ganduji eh, abdullahi umar ganduji a matsayin wato sabon shugaban jam'iyyarta yayin da sanata tajuddin ajibola ya kasance babban sakataren wato jam'iyyar to kafin dai a kai ga haka sai da shugaba bola ahmed tinubu wato ya jawabi inda ya jaddada muhimmancin wato haɗin kan jam'iyyar domin ta iya tunkarar wato kalubalen da ke gabanta mm. bayan haka ne wato aka rufe jam'iyyar ta rufe kofar wato 'yan jarida aka neme su su fita da suka yi kusan taron minti ashirin bayan haka sai aka sake kira 'yan jarida su shigo ciki daga nan ne kuma aka bayyana shi tsohon gwamnan jihar kano a matsayin wato shugaban wannan jam'iyya mm. kuma sun ce sun cima wannan matsayin ne ba tare da wani adawa daga wato wani bangare ba mm. to kamar raliya da suwai da suwai suka halarci wannan taro to a taron da ya samu halartar um, shugabannin wato shugaban majalisar dattawa senator godwill a fabio da kuma kakakin majalisar wakilan najeriya tajuddin abbas da wato shugabannin jam'iyyun apc na jihohi da wato na majalisar tarayya ma da na jihohin da kuma sauran masu ruwa da tsaki haka kusan dai duka kowa na jam'iyyar Nijar an gansa a wajen wajen taro. Eh an gansa a wannan To ina kamar maganar tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari da mataimakinsa Yemi banjo ko sun samu halarta su ma? Eh to gaskiya dai ba su samu halartar wannan taron ba kuma dai babu wani jawabin da aka yi sai dai a shi sabon shugaban jam'iyyar apc a jawabin da ya gabatar shi ma dai ya ce akwai buƙatar ganin cewa an haɗa kan wannan jam'iyya a matsayin wato tsintsiya maɗaurin ki ɗaya mm. ya kuma yi alkawarin cewa akwai wasu sauye-sauye da zai aiwatar domin jam'iyyar ta ƙara bunƙasa ta ƙara samun karɓuwa a sassan najeriya to madalla muna godiya kwarai da gaske raliya as Peru. To a nan ana sa ran birnin Legas da ko in ce an san birnin Legas da yawan hayaniya da kuma cunkoson ababen hawa. Har zuwa watan Mayu masu tafiya aiki ko makaranta kan shafe sa'o'i a lokacin zirga-zirga inda yawancinsu kan je ofisoshinsu ko kasuwanni a makare. Amma yanzu lamarin ya sha bamban da alama ana samun zirga-zirgar ababen hawa cikin sauki biyu bayan karancin motoci a kan tituna tun bayan cire tallafin man fetur. Kan haka ne wakilinmu na Legas Umar Shehu 'yan Liman ya aiko mana da wannan rahoto game da sabbin dabaru da 'yan Legas ɗin ke bi domin rage tasirin tsadar sufuri. An kista cewa yawan man da 'yan Najeriya ke amfani da shi a kullum ya ragu daga lita miliyan 66 zuwa 40. Wani abu da ke nuna cewa da yawa daga mazauna jihar Legas suna tsumulmular zirga-zirgarsu da kuma gwamnati amfani da kuɗin motar da za su kashe domin sayan abinci. idan ya su taka sai ya da na tsawon wasu sa'o'i zuwa wuraren aiki ko harkokin kasuwancin su. kamar dai a nan lagos inda muke ka ga yanzu motoci babu cinkoso ko motocin haya ko na gida babu wannan cinkoson kamar da gaskiya kana da mota kanka ma kakan zaɓi ka ajiye ta ka je ka hau ta haya ta hayan ma inda bai zama ma dole ba su ka gwammace ka yi tafiyar kafa mazauna jihar na cewa kuɗin mota ya ƙaru. yau haka in na ce zan tayi in tafi cikin Legas sai na kashe naira dubu daya dawowa naira dubu daya dubu biyu to idan ya kasance sana'ar tawa bana cin ribar dubu uku a kowace rana kaga yi na shiga cikin wani hali. matsalar a cewar james ta kai ga ma'aikata na kwana ma a ofis. kwarai kuwa ana kwana a ofis don ko ni ina ga in na samu dama zan fara kwana. kana da wani su abokai haka wanda suke kwana a ofis. sosai kuwa in sun fita monday sai ranar juma'a za su dawo kamar ofis na mu an fara hada kai an saya gas an aje na gaya ma in salarin ka dubu ɗari uku ne a najeriya baka isa ka hau mota ba sakamakon fahimtar girman tsanani da janye tallafin man fetur ya jefa al'ummar jihar ya sanya gwamnatin jihar Legas ta shirya raba kayakin abinci ta shirya rage kuɗin mota daga kashi ɗari zuwa hamsin a ganin wannan malami hakan ya yi amma akwai bukatar a sa ido kar wasu su yi awon gaba da wannan ƙoƙari. brt na lagos state zai rage 50% a kai duk inda za je kuma ni a ganina alhamdulillahi wannan zai rage tension mutane ya dan sauka kasa saboda mutane gaskiya sun riga sun yi hayi nan da nan zaka je inda ake biyan naira ɗari yanzu ya zama ɗari uku ya kamata a duba mutane da suka cancanta wanda sun san cewa idan aka basu su za su kai wa mutane wanda suke shan wahalan a wani kiyasi da gwamnatin jihar ta fitar a baya ta nuna akwai motoci sama da miliyan biyar da motocin haya sama da dubu ɗari biyu wanda a sakamakon haka jihar ta kere jihohin kasar da ma wasu biranen kasashen afirka da yawan cunkoson ababen hawa to sai dai a cewar wannan malami a baya tafiyar da mutum zai shafe tsawon sa'o'i ba tare da ya kai unguwar da zai je ba a yanzu cikin mintuna goma sha biyar ko zuwa ashirin ya isa yankin da zai je sakamakon karancin motoci kan hanya. An mai da mutane rayuwa ta koma baya an koma tafiyar kafa ba don komai ba saboda babu kudin mota an ka lissafa nawa za ka je ka dawo kuma me za ka samu so mutane asubanci suke don su kai wurin aiki sannan su taso su dawo tsakar dare a gidajensu su ma'aikata da suke aiki a wajen Legas za suna tashi daga aiki za su ratso bus stop su tsaya suna neman fasinjojin da za su je irin yankunan su saboda ya tallafa musu wajen sayan mai yayin da gidaje ke fafutukar yadda za su rayu ciki har da na ababen hawa da yawa daga al'ummar jihar sun rage yawan tafiye-tafiye daga wannan unguwa zuwa waccar wanda sau tare suka gwammace aikiwa da sabon kuɗi ga 'yan uwa da abokan arziki a maimakon hawan motocin haya su cinye kuɗin ba tare da ceto waɗanda aka kai wa jaji ko kuma murna ba. Umar Shehu Leman BBC Hausa daga Lagos a Najeriya. To daga Najeriya bari mu tsallaka Kamaru inda masu hannu da shuni na haɗaɗɗiyar daular Larabawa ke yunkurin zuba jari domin bunƙasa wasu fannoni na sana'a a ƙasar Kamarun. Kuma wannan nisa wata tawaga da daga daular Larabawa ta kawo ziyara Kamaru domin ganawa da hukumomin ƙasar da wasu shugabannin kamfanoni domin kulla kyakkyawar alaƙar harkokin kasuwanci. Ga rahoton da Muhammad Babalala ya aiko mana daga ne cibiyar haɓaka zuba jari a kamaru ta karbi bakoncin wata tawagar masu hannu da shuni 'yan asalin haɗaɗɗiyar daular larabawa ko kuma emira arab uni kamar da aka fi sani a faransance wannan tawagar ta yi guzurin kuɗaɗe ne waɗanda za ta kashe a wasu fannonin ayyuka har ma da na ɓangaren masana'antu sai dai gabanin wannan yunkurin ya zama tabbacecce masu takamar da aljihunsu tare da takwarorinsu na kamaru sun zauna yin wasu muhawarori domin sanin inda ake kuma a ina za a kwana har ya kai ga inda za a tashi hakan zai ba da daman cimma buri ta yadda kowane bangare ba zai cutu ba face dai ya yi gyatsa ta hamdala dangane da haka ne suka ware kwanaki biyar suna ta ƙara wa juna fahimta da wayar da kai. Deskrat Hassan shine daraktan saye da sayarwa na kamfanin Africa Power Generators. ya ce abin da ya sa suka kwaɗe ta ga kamaru in zuba jari shine yanayin tsare-tsaren ta na harkokin kasuwanci su kuma kamfani ne da ya shahara a kan kere-keren kayan latroni a birnin dubai dangane da haka ne suke neman abokanan hudda waɗanda za su iya ko kuma za su dace da ire-iren bincike-binciken da suke yi wurin haɓaka adadin kayan da suke ƙerawa ko a nan kamar ko kuma a yankin ƙasashen afirka ta tsakiya har ila yau kuma waiwayowar da masu zuba jari ta haɗaɗɗiyar daular larabawa suka yi ta biyo bayan tallatar da kai da cibiyar haɓaka zuba jari a kamaru ta yi a ƙasar qatar a gasar cin ƙwallon ƙafa na duniya a shekara ta 2022 a nan ne kuma cibiyar ta samu sa hannu A kan wasu yarjejeniyoyi takwas da ake sa ran cewa ɓangarensu na aiwatarwa zai samu karbuwa zuwa jibi asabar lokacin da za a kalmashi zaman tattaunawar da jigajigan suke yi. Mart Angeline Minja ita ce manajar cibiyar haɓaka zuba jari a Kamaru. a travers cette mission. Ta ce amsa kiran da masu zuba jari na haɗaɗɗiyar daular larabawa suka yi a yau zai kai ga cibiyar da take shugabanta ƙoƙarin ba da tata gudunmawa wurin tabbatar da tsare-tsaren da hukumomi suka shimfiɗa waɗanda suke kunshi cikin kundin tsare-tsaren haɓaka tattalin arzikin kamaru zuwa shekara ta dubu biyu da talatin, inda kamfanoni masu zaman kansu ne za su taka rawan gani a wannan shirin. kamaru dai na bukatar miliyar 88 na sefa domin cimma burinta na zama ƙasa wadda ta samu bunƙasa saboda haka ta fi mai da hankali wurin samun kuɗaɗen shiga a hannun masu zuba jari da suke zaman kansu baya ga haka kuma ta samu haɗa wasu sharruɗa kamar kasancewa ta gaɓar teku ga mallakar tashar jiragen ruwa mai zurfi a kribi kuma kasar ita ce take da mafi yawan al'ummomi da karfin tattalin arziki a yankin kasashen afirka ta tsakiya muhammad babalala sashin hausa na bbc daga yawun a jamhuriyar kamaru To kotun kwalin Isra'ila ta soma sauraron karar wato kararrakin da aka shigar gabanta kan sauye-sauye a fannin shari'a na kasar wanda ke haifar da cece kuce da zanga-zanga a tsawon watanni. Ga rahoton da Aisha Babangida ta haɗa mana. Wannan kiran ya biyo bayan jerin zanga-zangar da aka yi a Tel Aviv kan abin da masu zanga-zangar suka kira sauye-sauye marasa ma'ana ga tsarin shari'a. A ranar Laraba, dubban masu zanga-zangar sun sake yin jerin gwano a Tel Aviv don nuna adawa da sake fasalin sashen shari'a. A birnin Kudus kuwa, wasu sun fito ne domin nuna goyon bayan su ga sauye-sauyen na Mr. Netanyahu. Iska Bina ta ce, kotuna na yin abin da ya saba wa dimokuraɗiyya. I'm a lawyer in Israel and I've come here to protest against uh, the Supreme Court. Ni lauya ce a Isra'ila kuma na zo nan ne don nuna adawa da kotun koli saboda a yau ƙuri'ar mu ba ta da wani tasiri saboda alƙalai goma sha biyar ne ke yanke hukunci kan duk wasu al'amuran rayuwar mu. Hakan ba dimokuraɗiyya ba ne. Muna son dimokuraɗiyya ta gaskiya inda jama'a ke zaɓe. kuma ya yi tasiri a lamuran rayuwarsu yadda suke so amma a yau ba za mu iya yin haka ba don haka mun fito domin dakatar da hakan kotun kolin isra'ila ita ce kawai hukumar da ke iya yin bincike kai yadda gwamnati ke amfani da karfinta masu sukar mr netanyahu na fargabar cewa zai yi matukar durkusar da dimokuraɗiyyar isra'ila ta hanyar raunana tsarin shari'a an gaishe ki aisha baban gida yanzu kuma sai ibrahim yusuf muhammad da muke tare da shi a nan dakin watsan labarai wanda zai ba mu labarin wasanni ibrahim barka da shigowa barka ka dai maima to yau mai ake ciki ne dan gani da gasar cin kofin duniya ta mata to morocco dai ta yi eh, matukar kokari ta ketara zuwa zagaye na biyu a inda ta doke colombia da ci ɗaya mai ban haushi kuma a hakan ta fitar da jamus wanda bata taba kasa kaiwa zagaye na biyu a gasar cin kofin duniya ba sai wannan karan wayo kuma ka san jamus sau biyu ina ga tana ɗage wannan wannan kofi ko? Eh kwarai da gaske sun sun dauke kofin nan su biyu kuma wannan shine karo na farko da basu je zagaye na biyu ba ko Morocco ne suka hana su zuwa. Rukunin su daya? Eh rukuni daya suke ciki. Mm, to ita kuma Jamus din ya wasan su ya Eh wasan su ta kare da ci daya da daya ne kunnan doki da Koriya ta Kudu. kuma ya kamata a ce sun ci wasan tun da eh, Morocco ita ma ta ci data. To, ta ko su wasanni da aka yi baya ga wannan? A baya ga wannan su ne kaɗai wasannin da aka buga um, sai kuma dai a wannan rukunin um, an buga wasan Morocco da Colombia da aka buga da nan muke bayani sai mm. kuma wanda Jamus. To yanzu a kasashen Afirka Morocco da nigeria ne kawai ko akwai wasu ƙasashe da suka kai zagaye? Afirka ta kudu ma ta samu kaiwa zagaye ta biyu. Eh. Da haka akwai ƙasashe uku kenan. Kwarai da gaske cikin kudin da suka ji. A an yi ƙoƙari. <laughs> To kamar akwai wasanni da za a yi gobe? A babu babu wasanni gobe ranar hutu ne za a fara zagaye na biyu ranar asabar akwai kallo kenan to ranar asabar din najeriya za ta buga a najeriya ba ta buga ba tukuna sai ranar litinin ne za ta buga da ingila mm. kungiyar afirka na farko za ta fara buga shi ne afirka ta kudu za ta buga ranar um, lahadi oh, to Allah ya kai mu zamu zara ido magani kuma Allah ba sa'a muna godiya kwarai da gaske Ibrahim Muhammad kenan ya kawo mana labaran wasanni to duka duka da haka muka kawo karshen wannan shiri sai dai kafin mai sallama kun ji cewa dubban al'umma Nijar sun fito domin jaddada goyon bayan su ga juyin mulkin sojoji a tsakiyar babban birnin ya mai tare da aiki da gargadi mai karfi. Kuna iya zuwa shafinmu na BBC a Hausa.com domin samu wasu karin bayani akan wannan da kuma inda Ganduje ya zama sabon shugaban jam'iyyar APC. To a madadin Abdu Halilu wanda shine hada wannan shirin Daniel Ocha ya sada ni da ku ni Masani abdul Abdulmomin daga nan sashen Hausa na BBC nake cewa ku ci gaba da kasancewa da mu a shirye-shiryenmu na gaba a huta lafiya.